Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana kan mitoci 60 da mita 41 da kuma mita 24. Kai tsaya jamhuriyar Nijar kuna iya jin wannan shiri a yamai a gidan rediyon VOA Africa mita 200.5 da kuma ta tashoshin rediyo amfani FM da sarauniya da fara'a da nomad da muryar arewa da FM da kuma niyya. a yanar intanet ma kuna iya jin duk lokacin da ake bukata a sashin hausa.com ko kuma voahausa.com. Jama'a masu mu assalamu alaikum tare da sauran abokan aiki sahabo Imam Ali ne daga nan birnin Washington DC ke farin cikin jan akalar shirin a daidai wannan lokaci. To ba labaran duniya za mu kawo mu kaɗan daga cikin jawabin da babban sakataren Majalisar Ɗinkin Duniya Antonio Gutierrez ya gabatar a taron tuntuɓar juna kan rikicin Sudan ta kudu. Sannan mu kawo muku shirin tsintsiya daga bisani ku saurari jawabin dattijai daga arewacin Najeriya. Amma hali yanzu sai a gyara zama a fara da jin labaran duniya tukuna. Assalamu alaikum masu saurare ga labaran. Wani harin kunar bakin waken da aka kai da mota yau ya ɓararraka wani wuri mai cinkushe da jama'a da ke wajen wani ginin gwamnati a Kabul babban birnin ƙasar Afghanistan ya kashe mutane akalla 95 baya ga wasu 163 da suka jikata. Ma'aikatar lafiyar ƙasar ta tabbatar da wannan adadin. an hango turnikakken ƙura da hauhawar hayaƙi na tashi sama a yankin tsakiyar babban birnin ƙasar, bayan aukuwar fashewar a daura da ginin tsohuwar ma'aikatar cikin gidan afghanistan a cewar shaidu wani mai magana da yawon ma'aikatar cikin gidan afghanistan mai suna nasirat rahimi ya ce maharin ya yi amfani ne da wata motar ɗaukar majinyata wadda ya loda wa bama-bamai wajen kai harin a inda wasu fararen hula suka taru sosai tuni kungiyar taliban ta bugi kirji ta ce ita ta kai harin wani mai magana da yawon kungiyar 'yan bindigar ya ce an yi niyyar auna wata babbar tawaga ce ta sojojin afghanistan amurka ta yi allah wadai da wannan harin wanda ta bayyana da mai narshin kan kado Yau Asabar duniya ke tunawa da zagayowar lokacin da aka yi wa Yahuda kisan kare dangi na Holocaust, wanda ke cike da bikin tunawa da yadda aka ceto sansanin tare Yahuda wanda za a kashe na Auschwitz Nazi a shekarar 145. Gidan ajiye kayan tarihi na kisan kare dangin da aka yi wa Yahudawa da ke nan birnin Washington DC. ya shirya wani taron manyan jami'ai daga sassa daban-daban na duniya saboda tunawa da kisan nan da aka yi jakadan kungiyar tarayyar turai david o'sullivan ya ce shirya hidimar tunawa da kisan na holocaust a gidan adana kayan tarihi na da matukar muhimmanci saboda zai sa 'yan baya su koyi darasi daga miyagun abubuwa da suka gabata Majalisar Ɗinkin Duniya ta ce za ta halarci taron tattaunawa ta maido da zaman lafiya a Siriya, wanda ƙasar Rasha ke ɗaukar nauyinsa, wanda za a yi a garin shakatawar nan na gabar Black Sea wato Sochi a makon gobe don eh, da yake a warware wasu daga cikin abubuwan da ke damun Majalisar Ɗinkin Duniyar. ba da daɗewa ba majalisar ta ɗinkin duniya ta kammala taron kwanaki biyu na shiga tsakani a rikicin gwamnatin siriya da 'yan tawaye a biyanna sakatare janar na majalisar ɗinkin duniya ya yanke shawarar tura wakilinsa na musamman kan batun siriya stephen de mastura zuwa taron na soci wanda za a fara ranar litini da mistura ya karanta takardar rasha mai zawarcin majalisar ɗinkin duniya ta halarci taron na zaman lafiya To karfa a sha'afa ana shan labaran ne daga sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC. Ministan tsaron Amurka Jim Mattis ya ce Amurka za ta ci gaba da abin da ya kira daurewa da kuma samar da zaɓin matakin soji mai inganci ga jami'an masiyar da ke ƙoƙarin kwantar da eh, ƙurar da ke tashi a yankin ruwan Koriya tare kuma da magance barazanar nukiliya da makami malinzami daga Koriya ta Arewa. da yake jawabi yayin da yake tafi a jirgin sama gabanin saukarsa a tashar pearl harbor matis ya kuma yi gargadin cewa a shirye amurka take ta taya koriya ta kudu da yaƙi muddin koriya ta arewa ta kai mata hari labaran duniya ke na agamaji daga nan sashen hausa na murya amurka a nan birnin washington dc Gobe Lahadi 28 ga watan Janairu ake sa ran buɗe babban taron ƙungiyar haɗa kan ƙasashen Afirka a Addis Ababa babban birnin ƙasar Habasha. Tuni shugaban Najeriya da takwarorinsa suka isa wannan birni. da yake magana a wani taron tuntuɓa kan rikicin sudan ta kudu babban sakataren majalisar ɗinkin duniya antonio guterres ya koka kan rashin damuwa da shugabannin siyasa a sudan ta kudu suke nunawa duk da matsalolin da rikicin yake ƙara jefa al'ummarsu babban sakataren na majalisar ɗinkin duniya antonio guterres ya ce duk wata hanyar da za a bi na magance rikici da yakici-yakicin yawa sudan ta kudu to tilasta samo asali daga afirka Mr. Guterres ya yi wannan furucin ne yau Asabar a Addis Ababa a taron tuntubar juna tsakanin Majalisar Ɗinkin Duniya da Ƙungiyar Raya Arzikin Ƙasashe da ke yankin gabashi da kuma can ƙuriyar Afirka da aka fi sani da lakabin IGAD da kuma ƙungiyar haɗa kan ƙasashen Afirka a zaman da suka yi Addis Ababan babban birnin ƙasar Habashan. Mr. Guterres ya ce da farko abu ne a fili a gare ni cewa kuma na nemi gafara faɗin haka. Amma ban taɓa ganin 'yan siyasa waɗanda batun rayuwar al'umma ba ta taɓa damunsu ba. wanda ya sa na hakikance cewa ya haifar da bukatar ganin ana ci gaba da matsin lamba daga dukkaninmu domin mu tabbatar da ganin sun ɗauki hakkin da ya rataya a kansu a zaman shugabannin al'ummarsu maimakon ci gaba da tsawaita rikicin wadda ke cutar da ɗimbin al'ummar sudan ta kudu batu na biyu wadda ya bayyana fili a gare ni in ji mr gutierrez shine a kowane yanki ciki har da inda na fito akwai saɓanin ra'ayi da bukatu wanda babu makawa ko da a makwabtan Sudan ta kudu dole ne a samu haka. Amma ra'ayina dukkan bambance-bambance da ke akwai tsakanin makwabtan Sudan ta kudu a nan ina ganin akwai buƙatar ƙungiyar tattalin arziki na yankin da ake kira IGAD a takaice ta tabbatar da cewa waɗannan saɓanin ra'ayoyi tsakanin makwabtan sudan ta kudu bai zama dalili zai sa a assasa matsaloli da suke gudana a cikin ƙasar ba wannan batu haka yake haka kuma ya kamata a kalli lamarin daga cikin ƙungiyar agar da kuma a wajenta da kuma ƙungiyar haɗa kan ƙasashen afirka babban sakataren na majalisar ɗinkin duniya ya ci gaba da cewa gaskiya a sassan duniya daban-daban akwai wasu ƙasashe da ra'ayoyinsu da burinsu suka saɓa da na agar da kungiyar haɗa kan ƙasashen Afirka da ma Majalisar Ɗinkin Duniya kan wannan rikici da ke wakana a Sudan ta kudu. Wannan dalili ne yasa akwai buƙatar mu tabbatar da cewa muna kanmu yana haɗe ko mun shawo kan dukkan ƙasashen duniya su kasance suna tare da mu akan wannan burin na ganin an kawo ƙarshen wannan rikici. Tun da farko Mr. Gutierrez ya yaba da irin rawar da kungiyar aigar ta taka a matakai daban-daban da kokarin ganin an tsagaita wuta da kuma ƙara kare farar hula a Sudan ta kudu. Wakiliyar muryar Amurka a Majalisar Ɗinkin Duniya Margaret Bashir ita ce ta aiko mana da wannan rahoto. Wasu sun tatta da kayan baya sun juya wai haɗa kai baya an ce su fito sun bubbuya sun kafi kowa jayayya ku fito fili ai gogayya. ra'ayin kirki mai rinjaya sun ce ba sa goyon baya nan ko shahararre na ya kama zumunai da amana kuma babu nifaka da shiyana bisa tsari madalla yanzu kuma sai ku gyara zama ga jummai ali da shirinmu na gaba tsintsiya maɗaurinki ɗaya Masu sauraron tsintsiya maɗaurin ki ɗaya, Assalamu alaikum. Jummai Ali daga birnin Washington DC nake farin cikin gabatar da wannan shirin. Galibi dai iyaye mata suka fi ɗanɗanawa a duk wata tarzoma da ta kunno kai. Galibi su ake kashewa 'ya'ya da kuma maza, kuma galibi 'ya'yansu ne ake yaudara suke shiga yin ayyukan asha. a saboda haka wannan fili na tsintsiya zai tuna baya a kan irin tarbiyyar da ya kamata a baiwa yara salamu alaikum suna na fate don allah mu ci gaba da tarbiyyar 'ya'yanmu irin hali abubuwan da yanzu ake fama a cikin gari a darinja yara a kira su a ba su kudi a zo a daura musu bom dan allah mu iyayen mata mu kula da 'ya'yanmu mu ba su tarbiyya mai kyau mu san ina suka je inda wani guri suka je sun jima ina suka shiga don saboda mutane yanzu sun yi yawa in sun ga yara 'yan mata haka suna rinjayen su da kudi kuma yau su ba su gobe a ba su wata rana za a ba su bom a kai su inda ba shi ba a ce ku je ku shiga kaza kun ga taruwa ku je kuma yaro ko yarinya bai san akan cewa wannan abun yau an bani kudi gobe an bani ba zan iya karba ba ba zai iya fada ba zai iya tafiya don allah yan uwana mata mu kula mu lura da tarbiyyar 'ya'yanmu shiga da fitan su mu kula da su mu tarbiyar da su ta hanya mai kyau ni ne mai suna saratu samuel mu kula da 'ya'yanmu da kannanmu mata kannanmu maza a yanayin yadda gari abubuwa yake faruwa da dama mu iyaye ya kamata mu dinga kula da 'ya'yanmu shigawansu da fitawansu don zamanin yanzu wannan wuni ba zai sani ba ko yaro karami ko babba ma kan iya rinjayen rayunsu a ɗauki kuɗi mai yawa a ce kai ka zo ka karba za ka karba gobe mai shi zai zo ya kara ya zona wannan hanyar da kana bi din ya ce maka kai gashi wannan ka yi kaza da shi za ka karba daga bayan wannan kuɗin nan zai zo ya zama abu daban a zo a ɗauki bom a sa ma yaro a ce maybe ka je gurin da jama'a suke ko wurin da sojoji suke ka je in ka je sai ka danna guri kaza abu ya je ya faru ko kuma a cikin church ana sujada yaro a ɗauki bom a ji a ɗora mar a ce ka je coci da shi ko kuma masallaci ya kamata mu iyayen yara mu dinga lura da 'ya'yanmu sosai safe yaro zai tafi makaranta ka ja kunnen yaro kafin ya fita daga gida ya tafi makaranta ka kai shi ko kuma shi zai iya zuwa da kanshi ya tafi zai dawo ka lura da time da yaron ka yana zuwa daga makaranta yana tashiwa daga makaranta ka lura in ka gan ya wuce wannan time din nan ka fita da kanka ka je ka duba hanya ya me ya faru yaro na bai zo da wuri ba dan me yasa muna kula da 'ya'yanmu ne ya kamata mu dinga sa ido akan 'ya'yanmu sosai sunana Hadija Bukar. To tarbiyyan 'yan mata da maza tarbiya wajen uwa da uba. Saboda me ya nan kan aifa yaro kan aifa wuri zai tafi baba zai tafi kaza mama zai tafi kaza a'a wurin tafiya na bai yiwu ba e kamata in za ku tafi da mamanka ku tafi ko gidan babanka gidan mm, kakanka da mamanka za ka tafi amma kun bar nan ya ce zai tafi gidan kawarta ba tafiya gida kawa ba ne zai tafi wajen bacewa ne baba ya dawo daga makaranta bai zo ne ce abinci ba ya ce zai tafi wajen abakwani ba tafiya wajen abakwani ba ne cewa ne kai uba man harfi ya yi ka tara yaranka a gabanka ku zona ku ci abinci a wuri ɗaya ka ba su tarbiya yaranka ku yi hira da yaranka kai uwa ka tara yaranka sun da daga makaranta ka ba su kaya su yi wanke-wanke su yi wanka su yi kwaliya su zauna ka ba su tarbiya amma sun da daga makarantar su yi wanka su ɗauki kaya su ɗauki jaka za mu je gidan babanmu za mu je gidan kawarmu ba gidan kawa ba ne ɓacewa ne amma yaro sai iyawa ko ta ina yaro iyawa ko ta ina wani ba tarbiya ba ne a kan wani kowa ya kula da 'ya'yansu sunana aisha mustapha eh a matsayina na uwa abin da yake faruwa a garin bai kamata ba in an ce bam ya tashi a unguwa kaza za ji an duba an ji an duba za ga yara ne kuma mace kuma bai kamata hakan ya faru ba ya kamata mu taimaka wa sojoji ma mu haɗa kai da su a kawo ƙarshen wannan abubuwan nan don ana cutar da yaranmu ne da mu ma iyayen kenan za a zo a ɗauki yara a sa mata kuma ya mace karamar yarinyar bai kamata akan yana faruwa ba so don allah mu haɗa kan mu taimaka wa sojojin nan don a kawo ƙarshen wannan abubuwan nan kuma ya kamata in mun ga abu ba mu da shi ba mu taimaka wa sojoji saboda kar a cutar da mu a gida ko a unguwa ko a ina ma don saboda kanmu ne karan kanmu da mu ma da kanmu a angonmu a hanya ne ko a ina dai haka mu mu hanzarta mu je mu faɗa musu Ga shi wani abu fa anan ba mu da shi ba a samu a duba ko ma mene a ciki sunanan lami yusuf gaskiya wani babban al'amari ne da yake ya shafi iyali ya shafi yara ya shafi iyaye ya shafi iyali a gaskiya mun gode wa sojoji abin da suke yi su mallaki boko haram a wannan garin amma kuma gaskiya yaran da ake amfani da su a fannin bom abin yana zama ba daɗi ni dai ina roko ne wa hukumar gwamnati ta nemi hanyar da za ta shawarci iyayen yara su rinka kula da yaransu inda suke zuwa abubuwan da suke yi ya sa su mallaki hankalinsu na ɗaya ka aifi yaro na biyu kuma ka kula da yaro ba wai ka bar shi a kan layi a kan titi ba a yi ƙoƙari a sa su a makaranta a sa su a na addini a sa su a na boko su koyi abun amfana idan gobe aka ce musu su yi abin da ba kyau idan sun mallaki hankalin kansu sun koyi a makaranta sun koyi kuma hanyar na allah ba za su so su yi abin da bai kamata ba amma idan aka bar su suna ta yawo suna ta halin da ba shi ba za a yi amfana da su kuma ba za su san abu mai kyau da mara kyau ba gobe kuma su zama mana illa a cikin society na roƙon ga iyaye su dinga kula da yaransu ina kuma roko ga gwamnati ta yi kokari ta yi program da zai sa yaran nan su ragu daga layi a rage yawansu a layi so da kar a same su a amfani da su illa ne gare mu illa gare society shine fatara assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wa barakatu sunana bintu tarbiyyar da uwa ya kamata ta ba 'ya'yanta tun kafin su kai lokacin da za su iya fita waje lokacin ne uwa ya kamata ta fara ba 'ya'yanta tarbiyya musamman kamar lokacin da suka fara tasowa daga gida tun suna ƙanana sai ta koya musu hanyar da ya kamata su bi mai kyau ba mara kyau ba saboda idan suka fita in ma suna gida ne ba ta sa hankali ba suna fita makaranta za su iya zuwa su samu wanda zai iya gaya musu abin da ba daidai ne ba to amma idan ita ta fara shi tun daga gida tana gaya musu tana nuna musu illan yin abubuwan da ba su da kyau ko da wani ya faɗa a waje ba lalle ne su ɗauka ba saboda abin da uwarsu ta faɗa a cikin gida ya riga da ya zauna a jikinsu amma idan ita uwa ba ta yi shi a gida ba so idan sun fita waje duk wani abin da wani zai faɗa a waje za su yi tunanin to tunda ba koyar su a gida ba shine mai bi hanya mai kyau so ina kiran iyaye ne da su fara ma 'ya'yansu tarbiyya tun suna kanana ba wai sai sun girma ba shi ganye ma dama tun yana karami ake lankwasa shi ba wai sai ya taso ba in ya taso kan ai dole in ka lankwasa shi sai dai ya kare so iyaye ya kamata su sa hankali akan 'ya'yansu tun suna kanana musamman mata abin da ya sauwaka kenan a yau sai kuma makon gobe idan allah ya kai mu a madadin wakiliyar sashen hausa husaina muhammad jummai ali ce daga nan birnin washington dc nake cewa a tuna fa baiwa yara tarbiyya da ya kamata zai taimaka nesa ba kusa ba wajen kare su daga shiga yin ayyukan subhanallahi a huta lafiya. a gaida Jummai Ali. Kada ku shagala muna kawo muku waɗannan shirye-shiryen ne daga nan sashin Hausa na murya Amurka a nan birnin Washington DC. Yanzu kuma ga Ibrahim ka almasi garba dama bai yi nisa ba da shirinmu na gaba. Assalamu alaikum masu saurare barkamu da sake saduwa a shirinmu na jawabai daga dattawa. kamar kullum ga gogan naku yali kaya da yadda ta kaya a fagen labarai a najeriya a mako mai shudewa obasanjo ya rubuta wasiƙa da ya buƙaci shugaba buhari kada ya takarar tara don nuna ya gaza a ɓangaren rashin naɗa hazikan ministoci nuna ɓangaranci a mukamai da kuma rashin sanin makamar gyara bai taimaka shugaban kan labaru garba shehu ya ce buhari bai yi fushi da wasiƙar ba ya faɗi ra'ayinsa mun ji shi kuma tun da ya magana ma wasu ma sun faɗi nasu ra'ayi hukumar efcc ta tsare tsohon sakataren gwamnatin najeriya babacin david lawal bisa zargin badakarar kuɗi kan tallafa al'ummar arewa maso gabas mukaddashin shugaban hukumar ibrahim magu ya sha alwashin aiki ba sani ba sabo duk wanda aka yi wanda ya shiga kabo za mu wuce da su mataimakin shugaban kwamitin tsogaran da al'umma arewa maso gabas tijjani tumsa ya ce sun ɗau matakan tallafawa duk masu komawa su za mu taimaka musu ta wajen kayan gina gidajensu da kuma sauransu baya ga yunkurin wanzar da salama tsakanin manoma da makiyaya rundunar soja kuma jihar adamawa ta damƙe mutum goma sha ɗaya ciki har da wani hakimi don ɓacewar wani soja a numan bayan jana'izar tsohon babban alkalin najeriya dahiru mustapha nasiru adamali murar amurka daga abuja najeriya haka dai To yanzu za mu shiga zauren jawabai daga dattawan arewacin Najeriya. Dattawan da za su sake yi ma 'yan arewacin Najeriya jawabai yau su ne wani jigo a kungiyar Kiristan Najeriya Profesa Adamu Beki da wani jigo kuma a kungiyar Fulani ta Miyatti Allah Alhaji Aliyu Ilyasu Ardido ga Profesa Beki. Salamu alaikum. Gaisuwa zuwa ga 'yan uwana maza da mata 'yan arewa kowa na tun yin abin da ya ga dama domin ba wanda zai sa baki ya ce kai abin da kai ba daidai ba ne kai abin da kai ba daidai ba ne sai kawai a bar abubuwa ya ta tafiya haka wannan yana da babban illa wato zai kawo mana mummunan tashin hankali nan gaba har zamantakeya ma a wuri daya na yan wanci na abokanai na makaranta da sauransu zai zama mana da wuya domin kowa na tsoron kowa to wannan ya kamata mu ɗauki matakai mu daɗa son junanmu ni shi shine a koyawa 'yan makaranta addinin ba wai ka mai da musulmi krista ba ko krista musulmi amma a san asalin wayannan addinin da ake da su kowa ya sani ya gane yadda wato in ka ga mutum musulmi ne ka gane abin da yasa yake musulmi kuma ba abin da za ka mishi ka hana shi haka ma krista ba abin da ake kenan ba ko kaɗan shi yasa rashin ganewa mu ke daɗa haɓaka yake dada haɓaka yake dada haɓaka a rasa abin da za a yi na zaman yau da kullum a tsakaninmu. Abun ma ya kai ga muna ta ganin tashe-tashen hankali a cikin majalisa inda muke begen su ne za su yi mana jagora su nuna mana abin da ya kamata a yi su faɗakar da mu su yi mana faɗa a yi dokoki da zai hana irin wayannan abubuwa a tsakaninmu a'a a maimakon wannan ana ta ana ta yin abubuwan da bai zai amfani jama'a ba wani zubin ma an kaga irin mutanen da ke cikin majalisa ba su fi a girga ba majalisa na sama da ɗari uku kaga kila mutane ashirin ko arba'in ina sauran suka ce me suke yi da ba za a zauna a mai da hankali wajen yi mana dokoki da zai taimake mu ba yawanci ma ba su san abin da ya kamata ya yi don zai wa jama'a a ƙasar nan ba har ya kai ga ana nan ana ta jayayya nan da can a ja wannan a ja wannan me zai sa haka to neman dalili dai a dai dagula hankalin mutane mu rasa wurin kamawa ƙasar nan na bukatan ci gaba ta kowane fanni in ka dubi lokacin da muka sami mulkin kai alif ɗari tara da sittin zuwa yau a gaskiya a gaskiya banda shaidan ci gaba na ɗaiɗaiɗai nan da can nan da can a ƙasa ita kanta ni ba ga wani abin da za mu ci mun yi muhimmi na nuna ci gaban mu ba domin duk abin da ma muka gada daga hannun turawa duk mun tabarbare su muna nan muna ta fawa ne yanzu mu yi kokarin ta da su babu jirgin sama babu jirgin ƙasa ga su nan dai hanyar motoci tun na independent su muke ta aiki har yanzu. Shi ma Alhaji Ardido na kungiyar Miyar ta Allah ya ce. Jama'a Assalamu alaikum. Sunana Aliyu Ilyasu Ardido, tsohon sakataren kungiyar Miyar ta Allah ta jihar Kaduna kuma jigo a cikin kungiyar ta tarayyar Najeriya. Wato, da Allah ya sa yara sun amfani da koyarwa da mu muke kiransu a kai muke gaya masu abubuwan da ya kamata wanda dattijai suka samu a kansa wanda alhamdulillahi mu ba a samu irin haka a mu ba su yanzu suka zo suke irin wannan abu da ba a samu haka ba don haka to muna roƙonsu da su gyara kawunansu domin su zauna lafiya kamar yadda magabata suka zauna lafiya to game da rikicin manoma da fulani a tarayyar najeriya yawanci manoma wanda za a zo da ɗan a ibi kawai a ce ya je wuri kaza sai ya je tari labin shanu ko inda suke kiwo kawai je ya gona a nan yanzu hmm. abin da ya shafi wanda ake magana kamar tattalin arzikin ƙasa yadda ake ta faɗi tashi yanzu mu abin da muke roƙo ga ga mutanen Najeriya baki ɗaya da a ci gaba da addu'a da kuma yin ma gwamnati biyayya da kuma sa ta a kai a kan abin da ya kamata a faɗin musu gaskiya domin ga abubuwan da ya kamata ai akai wasu sun koma sun raɓe suna cutata ma 'yan uwa su kuma shugabannin su zan cewa suna kamanta gaskiya suna adalci ba su koma su zauna inda ba sa ganin al'umma ba ta haka nan mutanen najeriya suna cikin musifan da sai dai allah ya fitar da su amma a yi haƙuri ina roƙon 'yan majalisar tarayyar najeriya da su ji tsoron allah su taimaki al'umman da suka kai su wannan guri shine su yi aikin da ya kamata a kansu domin ba aikin kansu suka je yi ba sun je aikin al'umma ne don haka faɗa akan abin da za su samu ba shi ne ba A'a, abin da zai raya al'umma ne da abin da zai gina su shi ya kamata su yi magana a kai amma sun saki aikin da ya kamace su sun koma suna yin abin da ya san ransu kawai wannan ko ba zai kai su gansara domin za su dawo gida su cimma al'umma kuma idan mutum bai gina alheri ba to shi ma ba zai ga alheri ba kuma alhamdulillah ina kira ga duka al'umman najeriya wanda suke bangaren kiristoci da musulmai da su yi tsoron allah su zauna lafiya addinan nan gabaki ɗaya wanda ake magana a kansa musamman addinin musulunci sunan shi ma islam ne zaman lafiya ne saboda haka su ma kiristoci sun tabbatar da cewa babu maganin bloodshed babu maganan zubar da jini a cikinsa babu takala abu ne wanda yake bukatan a zauna lafiya don idan babu zaman lafiya babu inda alheri zai shigo a kowace irin ƙasa ce wannan don haka ana cewa ma annasu nasu min badawin wa hadiratin ba'dun da ba'dun idza uru hadam da mutanen birni da mutanen ƙauye kowa ya yadda cewa bawan kowa ne idan bai bauta ma kansu bai bauta ma uwansa ba sai su rushe baki daya don haka nan ina kira ga al'ummar Najeriya da kowane bangare su zauna lafiya shine alheri da albarka zai zamo a cikin wannan ƙasa namu don mu zauna lafiya mu ci riba. Jalla allazi wahidu. Rukun ya ka kama mana. Ahadun guda sau madu. Kai kuka kaka ya mana. To nan muka kammala shirin na jawabai daga dattawan arewacin Najeriya sai kuma sati mai zuwa a kasance lafiya cikin annashuwa da kwanciyar hankali da lumana. Kuna tare da sashin Hausa na murai Amurka a nan birnin Washington DC ga kuma shirin mu na karshe kafin mu yi sallama da ku baki ɗaya. A ƙarshe wani harin ƙunar bakin waken da aka kai da mota yau ya ɓararraka wani wurin da ke cunkushe da jama'a da ke wani ginin gwamnati a Kabul babban birnin ƙasar Afghanistan ya kashe mutane aƙalla 95 baya ga wasu 163 da suka jikata. Majalisar Ɗinkin Duniya ta ce za ta halarci tattaunawar maido da zaman lafiya tsakanin 'yan tawaye da sojojin gwamnatin Siriya wanda za a yi a garin shakatawar nan na Sochi da ke Black Sea. Ministan tsaron Amurka Jim Mattis ya ce Amurka za ta ci gaba da abin da ya kira daurewa da kuma samar da hanyoyin tabbatar da zaman lafiya a ruwayen Koriya. Duka duka kuma masu haro da haka Allah mu karshen shirin a daren nan sai kuma can da asubahi da ikon Allah za mu sake dawa da wasu sabbin shirye-shirye inda za ku saurari shirin zaɓe ko naɗi na Ladan Ibrahim a yawa. Kamin nan a madadin Ibrahim ka almasi garba da ta ni gabatar da shirin da Solomon Abu da ya kula da ɗakin gabatar da shirye-shirye mu da ma injiniya da ya riƙa masa a nan nisa Habu Imam Ali zan dakata in yi sallama da ku mu zama lafiya.